Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da takwaransa na kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta wayan tarho a kan shirya dawo da aikin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Zelensky ya kira buɗe hanyar fitar da hatsin da batu mai muhimmanci. Sakamakon ayyukan Rasha, duniya na gab da fadawa cikin wata matsalar abinci. Jumlar mutane miliyan 400 a kasashe da dama Afirka da Asiya na kan hadarin fadawa cikin yunwa. Ta hanyar yin aiki tare za mu iya kawar da matsala abincin ta duniya in ji shi. Shugabar kula da harkokin siyasa a Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta jaddada kalaman nasa da safiyar jiya Juma'a a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniyar. ta ce hare-haren da rasha ke kaiwa a tashar jirgin ruwa a ukraine a tekun bahar aswad ka iya samun mummunan tasiri a kan samar da abinci a duniya musamman kasashe masu tasowa a jiya juma'a kungiyar likitoci ta jin kai ta kasa da kasa doctors without borders a sudan ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta kawo karshen aikinta a wani asibiti a khartoum babban birnin kasar bayan da aka ci zarafin ma'aikatanta goma sha takwas yayin da ake ci gaba da gwamza fada a kasar Ƙungiyar likitocin jin kan da ake kira MSF a takaice da harshen Faransanci ta ce rukunin ma'aikatanta da za su kai kayan jinya a wani asibitin Turkiyya da ke kudancin Khartoum a ranar Alhamis sun haɗu da cin zarafin wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne inda suka lankaɗa musu duka a cewar ƙungiyar likitocin ta jin kai a wata sanarwa. 'yan bindigan sun yi barazanan kashe direban msf kafin daga bisani suka sake shi kuma suka tafi da motarsa manajan ayyukan gaggawa na msf a sudan christopher gani da ya tattauna da muryar amurka a jiya juma'a ya yi allah wadai da harin kuma ya ce abin damuwa ne labaran na zuwa muku ne a nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G7 da kungiyar tarayyar turai da wasu kasashe uku suna shirin neman taimakon China da ta dakatar da Koriya ta Arewa da ke karya takunkumin Majalisar ɗinkin Duniya ta hanyar amfani da ruwan China a cewar wata wasikar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gano a jiya Juma'a. muna da damuwa game da ci gaba da kasancewar jiragen ruwan dakon mai da yawa waɗanda ke amfani da yankin ruwanku na sansha bay a matsayin mafaka don shirya kasuwanci na man fetur da aka haramta wa koriya ta arewa in ji wasikar da za a aika wa jakadan china a majalisar ɗinkin duniya zhang jun wasikar wacce mambobin g7 suka sanya wa hannu da suka hada da amurka da kanada da faransa da jamus da italiya da japan da birtaniya da australia da new zealand da koriya ta kudu da kuma tarayyar turai za ta bada hotunan tauraron dan adam wanda yake nuna kararar cewa waɗannan ayyukan na ci gaba da faruwa a cikin yankin ruwan china a cikin shekarar 2022 kuma sun ci gaba a cikin shekarar 2023 tun a shekarar 2006 ne majalisar ɗinkin duniya ta ɗora takunkumi a kan koriya ta arewa saboda shirye-shiryenta na makamai masu linzami da na nukiliya wanda ya ƙayyade adadin kayan man fetur da za ta fitar da kuma ɗanyen man fetur da za ta tace a duk shekara da aka ɗora mata a shekarar 2017 a hali da ake ci kuma Kuriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa tekun da ke yammacin zirin koriya in ji rundunar koriya ta kudu a yau asabar wannan dai zai kasance sabon makami mai linzami da koriya ta arewa ta harba tun bayan da ta harba makamai masu linzami guda biyu a ranar laraba yayin da pyongyang da washington ke kara nuna karfin soja a fafatawa a kan shirin kera makaman nukuliya da makami mai linzami na kasar. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

wallahi ba na zamani ba na lokacin yanzu ba ne ba kai yara ku bar haye mai don ba yara ku bar haye mai gana da ba idi yare ba ne ba ka jiru a cika da takalan ba Jama'a assalamu alaikum alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya limi na ga yau an yi dogon zango an isa jamhuriyar Nijar. Gaskiya. <laughs> Mun samu mun karbi bakuncin lawan alamai. Wannan tsohon hannu ne. A a a eh. lallai inda rai. <laughs> Gaskiya. An sha ruwa. Hmm. To madalla zuwa an jima za mu ji hira da abokin aiki wakilinmu Mansur eh, Sani ba haka. Yawwa da wannan ah, daɗaɗɗe mawaƙi. Eh. To kafin nan baba kamar da muka saba yau kai kai za ka jagorance mu zuwa gidan biki. Allah sarki, kin san ko bikin namu na yau malam gagari ne saboda namu ne. Haka yake, namu ne na kanmu. Abu namu magani a kwaɓe mu. <laughs> haka yawa to bari mu faru da wannan gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdulrazak Hassan da na Alhaji Abubakar Junaidu na ɗaurin auren 'ya'yansu Abdulhakim Hassan da amaryarsa Halima Junaidu wanda za a ɗaura yau Asabar ɗin nan kenan da misalin karfe ɗaya na rana a sistin lawal yahaya road rigacikun kaduna to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗaya ba To sai kuma wannan gaisuwa ta murna zuwa ga sarkin nufawan kumasi da kuma yankin ashantirijin baki daya a kasar Ghana kenan mai martaba Alhaji Ibrahim Nufe wanda yake nada Alhaji Sumaila Akilo mukamin sarkin fada da kuma hajiya huzaima a kilo magajiyar nufawa na kumasi da ma wasu fadawa da dama da zai nada a yau asabar din nan da safin nan ke na ko an jima kaɗan da karfe tara za a yi shi a masallacin naira a abu kumasi to gaisuwa ta musamman kuma ga alhaji masa'udu akilo da duk iyalan gidan baba akilo a yalwa kumasi da fatan allah zai taya wato fadawa da sarki rikon wannan mukami da aka basu amin sun mu amin To baba kafin mu kai ga mai ma bari mu ci gaba da sada zumunci gaisuwa fata alheri ta abari ya huce daga Mahmud Salisu ƙauren na moda jihar Zamfaran Najeriya. Ya ce yana so a gaida mashi da mahaifin shi Alhaji Salisu mai gyaran agogo da liman badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu ƙauren na moda. sai khalifa atiku abubakar mai suna da alhaji ibrahim shamakin zamfara sai malam tsoho mai wankin hula da abdullahi mai shayi bakin kasuwa da idris m idris da maturu sai alhaji buhari mai shago bakin kasuwa da lawal hambali dan silba sai nusa tanko bani in baka da usaini dangote karasuwa sai yan baban yusra gusau da naziru sabo gusau gaisuwar a bari ya huce daga sadiya musa barikin ladi wadda take so a mika mata gaisuwarta ga maryam yar fulani daga kasar saudiya da maryam muhammad abdullahi afghanistan sai zainab ibb daga kasar pakistan da firdausi hassan muhammad da kairat ibrahim da fatima musa wada barikin ladi da aishatu musa wada sai zainab ibrahim musa wada da jummai matar sani mai manja da zainab babaji da maryam dauda da daula salim da halima Abdulra'u. da jummai ali da halima jimrau da shamsiya hamza ibrahim da shugaban ƙasa afghanistan tofa da fatan sun ji gaisuwar ta yi girma daga ƙarfi <laughs> wannan gaisuwa <laughs> sadiya ba hmm. to sadiya da fatan duk waɗanda kika da sun ji to sai gaisuwar nan da ta fito daga isa lawal girgir da yake so a sada zumunci zuwa ga abubakar kawo girgir da zakariya musa girgin sai alhaji bashir dan koli da alhaji isa na allah da alhaji adamu imbi da alhaji hamisu mai kayan miya da alhaji gambo ringin da malam ko aji ne ko ali yake so ya ce da gona da shugaba laraba diba mai abinci a fataskum sai shugaba laraba mai fura a fataskun dukansu laraba laraba suke mm. suleiman adamu tandari fataskun da kuma iliya usaini journalist a fataskun da fatar an tashi lafiya To ni kuma bari mu faru gaisuwar sada zumunci na abin huce da wannan gaisuwar zuwa ga sayyada zina ture wato ma'aikaciyar gidan rediyon zuriya fm kenan wanda suke ma'amala da wato sashen hausa da muryar amurka a birnin kumasi ɗaya daga cikin gidajen rediyo da sashen hausa ke aiki da su sayyada zina ta samu kyautar fitacciyar mace wurin karanta labarai a ghana wanda aka ba da kyaututtukan lambar yabo ita ce ta samu wannan um, kyautar ta fitacciyar mai karanta labarai a a kasar ghana ba ma da harshen hausa kaɗai ba duk aka gama aka tantance ta yi ce ta zama ta farko yawwa to a nan ma muna taya abokin aikin wakilin hamza adams yawwa daman da shi ne zai zo na biyu eh, yawwa <laughs> shi ma ya samu wannan lambar eh, yabo da aka yi wanda wato wani lamba ce ta yabo da aka fitar ta musamman wanda shi ne ya lashe a cikin waɗanda suka fafata a wannan wannan kyautar don haka wato gasa ake wato na ce ba baba mm. gasa ake yi a Ghana kenan sai ai gasa kowa eh, mutane su ko kuma ya ake kamar kamar zaben kamar kamar yadda ake ake ake takara a zaɓe haka ake? Eh gasa ce da ake samun wato waɗanda ma akan kira su kamar alƙalai suke zama su duba ayyukan waɗanda suka shigar da ko kuma waɗanda aka zaɓo su su ga yadda aikinsu yake sannan kuma ana ba mutane dama masu saurare su masu ƙada kuri'a na jin ra'ayoyinsu su nuna wa oh. suka ga ya cancanci wannan kyautar nan kuma shekara shekara ake yi ko kuma shekara shekara key. Eh. shekara ke ba da muna taya su murna gaskiya muna taya a sai gaji Allah kuma ya sa wannan ya zama sanadin karin ci gaba a wannan harka da suka shiga wannan amin sun amin amin sun amin kuma ina mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water wato mijin ita sayyada zina kenan wanda ya bata gudunmuwa da kuma goyon baya ta kai ga wannan cin gaci you. to muna ma gaisuwa da fatan alkhairi da fatan ka tashi lafiya sai kuma gaisuwa zuwa ga jawad madugu ango da muye muhammad da kuma baba ya giga da sadat fumbi da shafi'u da kuma muktar siyasiya a abu abu waɗanda su kuma suka shirya wani gasar da ake yi gasar abin nan cin ƙwallon kafa ne tsakanin ƙabilu a birnin kumasi to yanzu aka fara mun san za a kare lafiya a wancan shekara hausawa suka suka ɗau wannan kofi wato su ne suka doke kowa a cikin wannan gasar da aka yi to allah sa na bana kuma a gama lafiya to sai kuma wannan gaisuwa zuwa ga alhaji zubairu dan magin gabas a garin kufaiduwa na mika gaisuwa tare da iyalinsa da fatan dukkan tashi lafiya. to amin su ma'amin ka To kamar yadda muke faɗa kullum komai kirki ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire kafin mu kai ga bakon namu da waɗannan gaishe-gaishe ko kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun alhaji umar fure ba gashuwa da yake mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga alhaji ado yaro da alhaji gambo ringin sai telan urjanti kowa ya yi sallah ba dinki shi ya so da adam a adam gashuwa da alhaji badamasi aliyu rijiyar lemu kano sai Hussaini dangote karasuwa da garba sarba sabiola gashuwa da muhammad ibrahim macina sai kinunu sani yunusari da musa shehu yunusari da nuru shehu yunusari da sa'idu ga giyo katama sai duka ma'aikatan sashen hausa da masu gabatar da wannan shirin da fatar an tashi lafiya. sai kuma gaisuwa da ta fito daga abubakar usman garba dikko wazirin fulani na greater accra a kasar ghana zuwa ga chief superintendent of police bello uro garkuwan daɗin kowa a jihar kebbi da alhaji abubakar mai nasara koko shugaban kungiyar dangin dikko barbajo a jihar kebbi da ahmadu manu dikko na barbaju jami'in nigeria custom da kuma usman malami dikko na barbajo da alhaji abubakar malami bagudu sarkin musulmai na bagudu da mai nasara shehu ɗakin gari shugaban matasan ƙungiyar dangin dukkun barbajo da duk dangin dukku barbajo a najeriya da ƙasar ghana da fatan don an tashi lafiya. baya baba kamar da muka ce yau mun yi babban bako. Kwarai kuwa. Yawwa shi lawal ala fitaccen mawaƙin nan a jamhuriyar Nijar wanda wakilinmu Malam Mansur ya samu ya yi hira da shi kamar yadda ake faɗa waka bakin mai ita tafi daɗi. Sabili da haka baba bari mu yi gefe ga bakon naka. haka ne masu sauraron mu bar kamar haka bar kamar karas kasancewa tare da ku da wannan shiri domin tattaunawa da taurari a cikin al'umma musamman makaɗa mawaka da sauran al'umma da suka fice da duniya ta san su saboda shaharar su a wajen wasu abubuwa da suke yi domin nishaɗantar da al'umma kuma abin ya zame masu jari inda a yau cikin ikon Allah nake a garin tasawa zan tattauna da ɗaya daga cikin makaɗan kukuma da ake ce ma shehu ala domin jin waye shi da kuma abubuwan da ya yi a takaice na zamantakewar rayuwa za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na musamman. Dangarin mu na nan gabatin ta sa kaɗan ƙas. Hmm. In an yi tafiyar ƙasa mun awa biyu ne ake. Na'am. In kuma bisa mashin ne ba a minti ishirin sai gida. Masha Allah. Yawa. Waye ala. Shi ala mai hukuma. Hmm. Ni ne da kaina. Hmm. To amma wannan kiɗa da na fara shi ne ban azaba ya kai haka Allah ne da ikon. shi ne? Ban gada shi ba. Shiga Cikin ilimin ba mai kuma da nai ba dan in yi kiɗi ne ba ba dan in zama makaɗi ba hmm. na yi ne in na daga rediyo na sai in ji an sa garba sufa eh. sai wannan kiɗa sai na ce ma wani tsoho kai ya zani da Allah ni ina sa in yi kukuma in ta burge ni hmm. sai ce je dan eh, goge dan karami hmm. ana ce da shi isa kwan ya rasu to akwai wani mai goge wanda muke zama da shi sa'an nan wuri da sai na je na kare magoge kallo da na zo akwai wani yaro wanda muke fita da shi kullum da haka da rana mu fita tare da rana ta faɗa mu fita tare abokin yawo na ana ce da shi ibra lasa na matuma da yake fatima ka tsere ni garin makawanya amma fatima ka tsere koko mm. muna can muna zama sa'an nan shi mai kaniki na'am wanke takalmi eh in kuma taya ta lalace sai kawo ina da abubuwan tsinke ta in gyara ta na'am shikenan ina jin wannan karin da dan rediyo mai na yi eh. sai muka zo maka shirye wannan sai na darma shikenan da ga kamar alama goge sai na karma eh, kai ma kai eh ina sai ce ni sai na riga kuɗi ta mm. ina goga ina goga ni kana ce ni in na zo gida mm. in na tafi gona mm. in kai gona ina ta kada ina ta kada in baban na suka ce haba ala wanda to gona a tsada bar in ka mm. dawo sai ka kada mm. sai in ce to in aka ce gona sauki ake a gona ala da gaske eh, sai in ce to sai in rike sai na dawo daga gona daga gona ko har gida ina to shi kenan ina yi kaɗa ina kaɗa ina kaɗa mutane sun ce Allah kaɗa musu ce kai ga Allah ka wara ni wani ke sani iki mm. ni za kuma da maka kaɗan mm. sai da wannan kayan shi maka sai na sai na kulle wani gari ana ce shi gara eh. to gara da akwai ɗan duniya sa'an nan eh. sai a ce sai na kaɗa muna nan muna nan sai abokina ce ya ce ala ya ce kaɗa musu ba su ba kuɗi ban ce ce tsar kaɗa musu eh. ranar sun ce to tsare shi mai sai tsare shi mai hmm. sai na zo wata tsohuwa da ya ta ta aihu hmm. ana ce da ita gobe ta ce in mu kiɗan in mana kiɗa ta suna ake gobe hmm. shi na kama kiɗa. Ma zan sai mun samu jika takwas a ranar da dare. Shi mai ka sai mu samu jika uku. Shi mai ka wuni muke yan mata su jiwa amma sai mu samu. Wani lokacin da jika takwas hmm. ɗin wata abaci. Kaka kaka kaka. An yi shekara ishirin da biyar ba. Da fara kiɗan wannan da fara amsa kuɗin. Shi kenan kai da ka zo shi mai ka da kai da abokin kun samu jika hudu hmm. kuna jin daɗi. Ka je ba ka ba da kun ba kai komai ka samu jika takwas ina hankalin kai. Dole inda. Shi kenan sai hankali na koma ga kiɗan nan da an ce sai in kada sai in kada hmm. shikenan sai naga ana so shikenan kai sai na aje shi mai kan zaka akwatin nan shekara shi kusan kusan nan shekarar yanzu da kusan talatin da shida shi akwatin da yana na aji yana na aji to yanzu shekarun ka nawa ni shekara na dan zuma sittin da bakwai ce gare ni magana gurgurar duniya wallahi sittin da bakwai ce gare ni mata nawa ki gare ka mm, to ba da na dan kokari na kara ɗaya ka dan yi kokari tun wasan taladan noma mm, sakin sinetai sakin sinetai na koma lagos ne zama na'am lagos ne zama na samu shekara ta kai sha da kuku mai gibin eh. san na ne can da dai iya takalmi gidan bata ne zama ne yin takalmi kowane iri kana iya kera in ina da kayan kera ko hmm. na iya kera shi kowane iri na zama bata shekara shidda a uku eh. kuma na shekarar sha uku uku hmm. na dan iya yarbanci na kaɗan hmm. na iya turanci ba kaɗan ba eh. in dai burokin ne burokin dai ban ce ma na ma ba amma ko da mangahon mozanci ko da mangwahon mu zance in dai burkin dole eh amma garama ban iya tun da ni ban yi makarantar lakwal ba amma muhammadu ya nai to baba ka jin da aka tsaya ka ji gogon naka sai eh. da aka sai a biyo a eh. biyo mu mako mai zuwa domin mu dora akan wannan hira an an an an ci duniya baba eh kwarai kuwa ai malam ba laifi <laughs> Allah ya kara lafiya duk da zamu ce Allah ya haka an yi gwagwarmaya gaskiya an yi gwagwarmaya wannan sana'a hmm. to baba yau la labarin da zan baka. To. labari ne har yanzu da ya fito daga garin mamalin fashi wanda <laughs> bashir yahuza ya rubuto eh. wai ya ce baba wai wani bahaɗeji ne talauci ya mashi katutu ya dubi gaba ya dubi baya ya rasa hmm. abin da zai yi ya rasa yadda zai ya samu kuɗi. Sai yana zaune sai wata dabara ta faɗo mashi baba. Hmm. ya bari sai da ya bari an yi albashi kasan da aka yi mutane galibi gaskiya ana zama eh, hannu baka hannu kwarya ne wale walƙe ma ana Allah wata yawa ana Allah wata ya kare wani lokacin ma kusan sai ka ce biyan bashin daddawa ƙauye ake ana karba ana kana biyan bashi kuma ka ci gaba da cin bashi kafin bashi haka ne yawa wato shi kenan sai bari sai da aka biya ma'aikatan gwamnati albashi a hadeja hmm. <laughs> kaji kaji eh, yahuza <laughs> <laughs> wa wai da ya bari aka biya albashi sai ya tafi banki to ya samu wannan na'ura ta atm da ake cire kuɗi ba eh, ya same ta makil mutane sun yi dogon layi ana ta cire kuɗi sai ba haɗe da nan kawai sai da ya je gaban mutane ya baje a ƙasa zuwa an ba kawai sai <laughs> ya yi suman karya ashe ya cika baki da sabulu sai yana ta yin kumfa eh, kamar kumfa tana fitowa a baki shi <laughs> yawwa eh, ya ce ya ba har kumfa na fita baki shi shi nan da mutane suka ga hakan kasan eh. a gida dan kankana abu sai tara jama'a eh haka ne aka tara jama'a mutane suka bar layin cire kuɗi aka zo aka mishi cincirindo sai wani da ya ga haka sai ce ai ba haka ake ba su ba shi wuri ya su ba shi wuri ya sha iska ai wannan tare shin da suka yi nan ba amfani su ba shi wuri ya sha iska a ɗebo ruwa a kwara mishi ɗebo ruwa a kwara mishi to da ba haɗe ce ya ce a ɗebo ruwa a kwara mishi ya zuba masa ruwa eh, wani sai ya baƙin murya wai ya kyala kwaki murya wai yace wai ku kyala wancan wawan wai abuwa ko ruwa a zuba mashi ya ce wai shi wai in ruwa yake so a zuba mashi ai gidan ruwa zai suma ba <laughs> ruwa yake so a zuba mashi ai gidan ruwa zai suma ba zuwa zai ba su lura cewa ya zo ya suma a bakin banki ba ne abin da ya kamata a yi mishi shi da a agaza mishi da kuɗi eh. ai kowa ya kawo kawo a bashi kuɗi amma ba <laughs> <laughs> ba batun ruwa ba da tunda ba da ruwa ya Tun tunda ya faɗi a gaban banki ya kamata a agaza mishi da harkar banki ai shi ne agaza mishi da harkar banki ba batun ruwa ba ne <laughs> da wata kwan da zai je ya bayyana. Lewai da mutumin da ya dabara. ni da ruwan da zuwa fara baki ai shi ne ko ba ɗaya ne an samu an eh. samu biyan bukata ko kuma magadan ki ne eh. da aka ce inda inda ka je kai rawa aka ba wani ya rawa aka ba shi kuɗi wani ya mm, sha duka zai sha haka to ba zan wannan dabara ta ci ko ta ci ko kuma eh to akwai bukatar shi wannan na malumfashi ya sake dawowa saboda labarin ta <laughs> zama ya sake bayani labarin ya zama inconclusive <laughs> A to wannan magana inconclusive a bakin ka na ji. <laughs> Eh, eh, eh, malam Bashir Yahuza baba ya ce wannan labari naka ya zama inconclusive sai ka zo ka bayyana mana ya aka karasa da ba haɗeje da ba haɗeje nan haka kuma shi ba haɗeje kuma ya ji shi ma ya iya shigowa ya rama gaskiya ya da martani to na ga eh, malama juli na daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadi. baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya